جامع الشروح والتعليقات العلمية على القصيدة النونية وندب صبند بعض نشاطي في ياتينا شاذ ما تريد أقوم أو تقول لي تعرفين كأنكم ba asalin littattafan ba gaba da aka haɗa ya nace ba littattafan aka haɗa aka yi musu shafi ɗaya ba ya kafa kwa mai haɗawa to ɗari da goma ya ƙulul muhallifu rahimahullahu na'am daga inda wanda aka yi faɗo shi in kana ƙad jazal hana jira min humu wa bi kadari ma akadu min al-Qur'an idan ya tare mu kokoro shi ke kenan ba na ta Qur'anin fi akacin sa harshe ba la jawi za hu to wannan muta da koda ma ya tsallake makogoron koda ya tsallake fa bi kadari ma akadu dan daidai wani abu da suka gane ne ya je zuciyar min alkur'ani ya kila ma ba aiki a jiki baiti za a shiga bayan na biyu bayan na ɗaya ayyan zama ya gan shi na kashe ce na farko haza wa na umma lambihi idhum qadir sadanau bi qawli fulani haza wannan kenan wa mattaluna ummalan bihi masu karatun ƙur'ani nan ba masu aiki bane ba da shi ana haddace shi sai dai a karanta wa matattu a karanta a kabari a karanta wa wanda ake bin bashi kada biya karantawa mai neman kujera ya haukan kujeran amma ba don ya aiki da shi ba kalma da kalma za a biya wa mutane kuɗi su tafi maka su karanta ƙur'ani amma ba don aiki da shi ba du'ahi ake da shi albarka ake nema da shi a je a yi masa sauka kaza a haɗa kwamiti da za su je su yi sauka da wani da wani ka zai ka haɗo mana bayin Allah to an gama haɗa su shi kenan ɗauko kuɗi ya bada hawa abincinsu a basu a basu menajinsu a basu a ji a yi saukar ta gane ba aiki da shi ake ba kalma da kalma Ha za wa na ummalan bihi idihum kadis gana bi kaule fulani saboda sun riga sun gamsu da maganan wani ta ishe su يعني هؤلاء الذين يتلون الكتاب وإن إنما تقرنت للكافي ويصفونه بأنه مخلوق سنة مثل للتاريخ laitahum iktasaru ala harka kina ma da ma suka tsaya matsayin cewa eh halitta ne ba magana ne na Allah ba sun wuce wannan maganar bal innahum la ya'maluna bihi ba sa aiki da shi kaga wani bi muni a ce masa ƙura'ani halittar Allah ne ko ko wanda suka ƙi aiki da shi ƙarihu ma a hafaza ta baka magana abin da ke nufi ba jiwa da kallo na kake kawai kallo ba amfani ba ka ji da aka ce ba wancan sun ce ƙura'ani ba maganan Allah ba ne ba halitta ne suka ƙara da cewar masu kuma ba sa aiki da shi to da wanda bai aiki da ƙura'ani da wanda yake ƙura'ani halitta ne ba fi barna hatta ba sa aiki sun tattara sun aje shi kayan kwalliya an ma ɗaure shi ma tukuna ba za a kwance shi ba sai sarki ya zo sai an taro a tajira sai an haɗu sannan kuma a taro a ɗaure shi a rufe shi za a rufe ba in wata za a buɗe ba in wata wa innama ya na bi kauli fulani aiki suke da maganan wane wa fulani fajana wa alaihi jani jinayataini suka kawo laifi biyu kan qur'ani awalan fi aslihi shine suka ce qur'ani ba maganan Allah ne ba daga sunna kafar wasani fi ta'rifi tadbiqihi yaqulu in kana qad jaza al min minhum wa bi qadri ma Akalu أقلوا من القرآن بيتك nan go shawwa in kana kad jazal najira idan ma ya tsallake min hu to fa bi kadari ma akalu. dan gurgudan abun da suka gane ne min alquran yani in kana alqur'anu kad jawaza najirahum fa inna ma jawaza dinna hanajirahum dan abun da ya tsallake makogoron nasu min alqur'ani ma aqalu minhu wani abu ne da suka dan gane daga gare shi amma ba gaba dan ba amma al'amalu fal amalu la fa innahu la yasluhu bai zace ba kaga aqalu kaga aqalu ba aiki ka gane ba kai aiki ba ma fa'idatu samu in ka gane to ka yi aiki to saboda haka nan in ma ya wuce makogoronsu to wani ganewa ne ma'ana wata 'yar ma'ana ne da suka gane amma ba sa aiki da abin da ƙura'ani ya kira su kai fa inna hula ya sulhu a wurin su bai dace ba don za an ci gaba technology ya ci gaba wa'ancan ne an sufaye ne kuma gashi kwahun يشبهون من بعض الوجوه الخوارج ويشبهون su إذا متعدين سنة ما فكا من a wasu تسكوتي da kawari jawa sun yi kama da su daidai sai dai amma ba ɗari bisa ɗari ba suke kawari jawa tsohuwar ƙungiya don yanzu kada a yi na jiya jiya da wahai da na yi to ba ce sai da yi na yara sai na yi da kai da to kawarija wannan yanzu za mu zo dai mu karanta kawarija wa ƙarshe shi ka sa ido ka gane kawari kawarija amma ba nan littafin ba eh, ka san su saboda dai kada ka sake mana ce kawarija me ya kawarijawa kungiya ce yanzu ka za ka iya fassara izala da ƙungiya da kalma daya wani zai tambaka da allah menene izala sai ka ce wata ƙungiya ce ga 'yan aikace-aikace su da suka yi ga abin da suka yi amma ka yi masa bayani dalla-dalla ya gane mene ne izala ya kama da wala yadda ka ce ga tana an kafa ta lokaci kaza an yi mene ne lokaci kaza a yi ko kawo ta kai ba ka ce to bari ka fassara kalon da izala to izala kawarwa a suna ne na ta sunanta ne na yanka izala ko jama'atu nasarar islam kaga nasu islam jama'a ne kungiya ce ba ta fasawa da kalma da istilahi ne jama'a ce to haka kawari jawa wannan kawari jawa zaman kansu suke suna da ka'idojinsu suna da mafaransu suna da abin da suke so su cimma min ba adil wujuhi ainihin yishbihuna zaka ce alkhawarija min ba adil wujuhi bal marra alaina magana ma ya wuce a kanmu fi kalam ibn al-qayyim rahimahullahu a annahum ashaddu min al-khawarij sun fi لأن الخوارج إنما يكفرون بالمعاصي su khawarijawa in aka ga wajen bangaren ثم suna سد دمي ثابو ثم sai daga duk wanda man yi atillaha wa rasulahu to kun wuta ne ba da mai sabo wa alu ta'fili su ko wa'annan da suka kore siffofin Allah da sunayen Allah bikki ba sunna suna ka bikki ba sunna suna kafirta duk wanda ya bi sunna kafa ke ko ya ce ta ko kuma kaza ke komawa alheri ma kai kaga dai da za a yi su wa'incan duk mai sako sun kasasta shi ko su kowa na duk ala suna sun kasasta shi ayyuka ma a shaidu a tafi a tafi da su hmm? fi muni da kawar jawa tun da kawar jawa saka ce wanda ya karya kafiri ne wanda ya shagiya kafiri ne wanda ya zina kafiri ne ko wannan zai manya manyan laifukan su ko ana ce duk wanda ce qurani da hadisi kafiri duk wanda ya aiki da Al-Qur'ani duk wanda ya ce Allah na saba saboda ar-rahman al-arshi tawa kafiri duk wanda ya ce Allah na sauka a kowane dare kafiri ne duk wanda ya ce kaza ce kaza kafiri ne sai ka duba ai wanda kawari jawa da wayannan mu'attala وأهل التعطيل يكفرون باتباع السنة ويقولون إن المثبتة masu tabbatarwa kulluhum kuffaru ku dubi littafi na ɗaya da ya tashi ba da shahara ba a ce da inda kansu a kashe su ba ka kashe su ka kaɗaga musu kafa ka warka za su ka a ɗaure su ka su daga gari abin da za ka musu magana ta wuce mana في نفس الفقه أدي وانا فصلت أنهم يستهلون دماءهم سنة حالة تد جنين حالة سنة وقتلهم لكشفوا فيقول ابن القيم رحمه الله الخوارج أحول منهم خوارج وصنف لن صوت صوتي دق معطلة لأن الخوارج la yakfu la yukaffiruna ainihin illa alul ma'asi su ba su sai masu sabo suke kafirtawa wa antum tukaffiruna ahlat tauhidi wal imani wa thaniyan nabiyyu al khawarij inma kharaju ala man asa Allah sun yi borensu ne akan duk wanda ya saba wa Allah fahim juna, alal ma'afi nafsuha ainihin sun yi bore wa sako kansu yuriduna an min al'adu. su abinda suke so su cimma gaba ɗaya daina sako a bayan kafa wa antum kharajtum ko kuma kun yi bore ne ala ahli sunna adana ku yafi muni تريدون أن تمخصنا قبولنكو تاجتنكو قولي سنة من الأرض لك الدنيا نسأل الله العافية يعني يا بيك أيها فتقو <laughs> والباهثون فقدموا رأي الرجال عليه تطويحا بذلك ما والباهتون masu binciken cikinsu fakaddamu ra'ayar rijali suka fifita maganganun mutane suka fifita maganganun shehunansu ma shehunansu alaihi akan alkur'ani tasarihan wannan asili bila ne, ba wani koye-koye albahi so da يعني حال الباطل عنهم ما في انتكي دغا تكي موطلا سره ثم فتو ثم بان ارى الرجال مقدمه على القران فايوين ماذا جي معنى ما لم انا قبضت ديتا كان القران عزلوه اذ ولوا سواه وكان ذا كالعزل كائدهم الى الحضران asaluhu sun kawar da ƙura'ani ize wallau siwahu saboda sun jiɓanci wanda ba ƙura'ani ba wa kana za ka al'azalu wannan kawarwa sai ya kasance ƙa'idahu shi ya ja su ilar ne zuwa ga taɓewa suka rasa duniya suka rasa a azalul ƙura'ana sun ƙaurace wa ƙura'ani لما ولوا غيره هذا سقط الإجوان القرآني وما هو الذي ولوا آراء الرجال والعقول دعم كله لأن على التعطيل يرجعون في إثبات الصفات سنا قوما وجن ثبت الصفوف ونفيها إلى الأقل فيقولون ما أثبته العقل أثبتناه wa ma la fala duk abin da hankali ya tabbatar da shi mun tabbatar da shi duk abin da hankali bai tabbatar da shi ba mu kan ba mu tabbatar da shi qalu wa lam yahsul lana minhu in wa huwa ma'lulun an yi qalu suka ce wa ya yahsul yaqinu lana minhu mu ba mu samu yaƙini ba daga alƙur'ani fa huwa ma'azulu saboda kalan qur'ani wani abu ne abu ne ta tarwa an ikani daga kawo kin da yaƙini yake hankali yaquluna alqur'anu dalalatuhu dhanniyya sai qur'ani hujjojinsa zato ne laysa qada'iyya wal aqaidu la tathbutu aqida ba ta tabbata da zato wa dalalatul aqoli dunin hankali allati yad'una annaha uqulun indahum hankali ne a wurin su qata'iyatu wal ajabu annahum yaquluna inna dalalatul aqoli qata'iyya isharan hankali tabbas ne shi ma annahum yaktalifuna fiha ikhtilafan kaseeran hankalin ma suna saba da shi sabawa mai yawa fa hal yaqini yumkinu an ya'tiyahu al-khilaf in an ce yaqini ya aka samu sabani a yaqini misalin nan ina ne masallacin da ake masallar bi na kinkinu sabon masallacin kinkinu ko to ai sabani yana wani ce shi ne ce a a ba shi ne ba asalin masallacin wani dan gurbi ne ni na san shi an ato yanzu shi ne ai duk yake ne ba a saɓani a kansu misalin aka ce ainihin ana neman eh, ibrahim ya gala a kagaga shi nan wani ce shi ne wani ce ba shi ne ba kuma duk sun san shi aka ga babu yaki ne shi ne za ku damke shi ku damke shi yaƙini ba a saɓani a cikinsa to kuma a duniya ba inda saɓani ke irin ilmin kalam hata wannan babban na ke ta na gama karatun ilmin kalam ba abin da ke take illa kila wa kalu ya aka ya samu saɓani tun da yaƙini ne al ma fihi ikhtilafu fa idza qila idan aka ce hadhihi sham'a wannan kajin nan ما فيها الخلاف قوة يا سلم فدلالة القرآن عندهم ذنبية ودلالة العقول التي هي فيها المضطربون أقول تقاد وروراتك اضطرابا عظيما قطعيا ثم تدعو قطع هو تقوم ثم سبحان الله كذبوا وافتراء قرياني ونندكاكي دكاكي والعياذ بالله ولكن كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كلمة تاجر ماما كلمة تخرج من أفواههم كلمومين ده سكي فتان ده كباكونا سو جرمان كلمومين سنجي جرمان هذا القرآن باب يكيني ai maganganun su to shi ne ya ƙini ai kalman ta yi girma kin ya kolo na ba abun da suke faɗi illa tabi ba fahim ya kolo da haɗa eh, wannan bai ta kuma ko baitin ne ma wancan ɗin ne قالوا ولم min لنا منه يتي من ma معقول عليه في كانه inna yakina ko qawati'un aqaliyatu sukati amma dai mu wace ya gabo haza dalilin raf'i daga dole a washi na na